والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم أصول الفقه الخلاق خلاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الأولى قاعدة تفرقوا في طريق دلالة النص game da hanya na bilala na nassi النص الشرعي أو القانون قانون واتو النص نشري أو كما النص نصار ملكي قانون كده نعم صار ملكي يجب العمل بما يفهم من يفهم من ibarati. yana wajaba yin aiki da abin da aka fahimta daga cikin ibara din shi au isharati yana wajaba a yi aiki da abin da ake fahimta daga cikin lafazin sanan ibara hmm. doran lafazin isharar ko kuma hannunka mai sanda idan ya ishara shi ma ana aiki da isharar shi kuma bilala shi abinda ke nuni gare shi ko abinda nasi ke hukuntawa لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة domin duk abin ake fahimta daga nafsi da hanya daga cikin wayannan hanyoyi guda hudu in ma ibara ko ishara ko dilala ko nas huwa min madlulatin nas yana daga cikin abin da nafsi ke nuni zuwa gare shi wan nas hujjatun alai kuma nafsi hujja ne a gare shi na'am wa idza ta'arada ma'ana mafhum bi tariqin min hadhihi turuq idan ma'ana mafhum yayi karo da wani hanya daga cikin wayannan hanyoyin wa ma'ana akar mafhum bi tariqin akar minha kuma da wani ma'ana daban wanda ake fahimta daga ainihin wata hanya daga cikinta rajjaha al mafhum من العبارة على المفهوم من الإشارة وترجها في الرجاء يبقى مفهوم من العبارة أه؟ أكم مفهوم من الإشارة شو أن عبارة يا فتو برو برو مجانا مثل يا فتو برو برو da maganar shi wanda yake an fahimci abin ake wanda yake za a rinjayar da wanda ya fito baro baro yanzu misali ne wanda yake ce maka Allah subhanahu wa ta'ala wato baya ko ina Allah wata ala baya ko'ina, kuma ya yi rabbi ga wa'annan masu cewa Allah yana ko'ina cewa suna kamanta Allah da halitta ne kuma duk wanda ya kamanta Allah da halitta yi ridda to da Allah baya ko ina misali idan duba kun dan lafazin wato ya ce Allah baya ko'ina? Ya yi da ne. shi ne nassin maganar shi to sannan abin da ake fahimta daga maganar shi ba ko na maganar shi Allah baya nan tunda abin da baya ko ina shine ne shine baya ne ko to a nan wajen in ka zama ce to ai wane ya ce Allah baya nan ka mishi adalci eh? ka mai adalci ai a ashari na ce babu Allah to da ka sai yarda wannan mun fahimci wannan ne mun hararo wannan ne daga magana shi shi ne bai fito farko ya ce babu Allah kun gano wannan kai ka duba maganar shi ma yana ba Allah kariya ne akan ba Allah kariya zai yi kuskure ko baka bane zahir maganar shi tunda ya ce ai yan yan yan ahlus sunna suna cewa Allah yana sama da arshi kaga sun kamanta Allah da halitta kuma Allah ya karfa da sai kawo aya ne da mutum shi a shekaru da su sun tabbatar akwai Allah amma kuma ma'anan maganar zai na nuna kan babu Allah in za ka yi musu adalci zai ce dai maganar su yana nuni kan haka sai ka tsaya sai ka ce lazim maganar su yana nuni kan haka amma ba za ka ce ai lalle haka suke nufi ba ba a haram bakin mutum a cire albasa abinda za ka yi zai ce wani ka ce Allah subhanahu wa ta'ala baya ko ina shin kana nufin babu Allah ke nasa ce eh a shi ya faɗa da kai kana nufin babu Allah sai ce sai dai ku da kuke babu Allah ya za ni ولكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل انا يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان wato ma'ana ijmali ga wannan ka'ida annan nassa shar'i lalle nassi na shari'a aw al ko nassi na tsarin mulki ya yadullu ala ma'ani muta'addida yakan yi nuni akan ma'anoni masu yawa bi turkin muta'addida ta hanyoyi da yawa min turkin dilala daga cikin hanyoyi na dilala na abin da nassi ke nuni gare shi na'am walaysa dilalatuhu qasira ala ma yufhamu min ibaratihi wa hurufi wato shi dilalarsa bai zama to ya a kan abin da ake fahimta daga cikin kibarar shi ba lafazin ba ko kuma har harkokin bal huwa qad yadullu aidan ala ma'anin tufhamu min isharati a shi yakan yi nuni kuma a kan ma'anoni wanda ake fahimta daga isharansa wa min da kuma dilalarsa da kuma ibtida din shi wa kullu ma yufhamu minhu min al-ma'ani bi ayyi tariqin min hadhihi al-turuq duk abin da ake fahimta na ma'anoni ta kowace hanya daga cikin wa'annan hanyoyin ya kunu min madlulat nas yana kasancewa daga cikin madlulat abinda nasi ke kare kasance ah, ke nuni gare shi wa yakunu nas dalilan wa hujjatan alai sai nasi ya zama to dalili kuma ya zama hujja a gare shi na'am wa yajibu al-amal bi kuma yana wajaba yin aiki da shi na'am li anna al-mukallaf bi nassin qanuni eh, domin shi mukallaf da nassi na irin tsarin mulki الإنسان مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النص wato ana kallafa masa yayi aiki da abinda wannan nassi ke ke gare shi ko dole ne tunda nassi ya fito fili dole kai aiki da abinda nassi ke nuni zuwa gare shi bi ayi tariqin min turuq dilala ta kowace hanya daga cikin hanyoyin dilala wanda aka tabbatar da ita ga lugar larabci na'am wa idza bi nan yi aiki da abin da nassi ke nuni gare shi min ba da kuke dilalati daga sashen hanyoyin jilalarsa wa ahmal al amal bi nuni sai yi sakaci a gane ya da kai daga aiki da majlul din shi min tariqin akhar ta wani hanya daban ta wani hanya daban ya yi aiki da nassi wani hanya ya aiki da nassi ba to ya wuce da nassi ta wasu sashen fuskoki ولهذا قال الأصوليون saboda haka sai malaman usulul fiqh suka ce yajibu al-amal bima tadullu alayhi ibaratu an-nass yana wajaba yin aiki da abinda ibara na nassi ke nuni gare shi wa ma tadullu alayhi ruh da ruhi na nassi ke nuni gare shi wa ma ma'qul da abinda kuma wato abinda aka aka hararo daga cikin nassi wa hadhihi turuq ba'daha aqwa dilala min ba'd wayannan hanyoyin sashi ya fi sashi karfi sai zamu ji wayannan ibaratu an-nass nan da kuma ikin duk mai ma'anin su sashe ya fi sashe ƙarfi wa yin a asar hazar da sawu inda ta ta'aru wato tasirin wannan fifiko yana bayyana in sun yi karo in ya zama to ibara na nasi ya yi karo da dilala in dilala ya yi karo da da bukta dan nan da dai sauransu to duk za mu ga yadda ake rinjayar da wani akan wani insha Allah amma amma sha amma sharh tafsiri li hadhihi alqa'ida amma sharhi na tafsiri ga wannan ka'ida huwa bayan al-murad bi kulli tariqin min hadhihi turuq al-arab shine bayanin abin da ake nufi da kowane hanya daga cikin hanyoyin da guda hudu ne dilala dilala wa amsalatu min usul al-qawanin shar'iyya wato misalan shi daga nasosi na tsarin mulki na shari'a da kuma tsarin mulki wanda dan adam ya tsara shine constitution shine al-qawanin al-wad'iyya da ainihin masu bin da masu maganar nasu da masu maganar constitution duk suna aiki da ne suna aiki da usulun fiqh A haka lauyi da su kuma lauyi suna bin ƙa'ida ne na usul suna da suna da usul na A nan, shi ma lauya za ga shi ma ya san usulul fiqh saboda fassara tsarin mulki ana amfani da wani mai ne eh sunan eh abu da fara bayani sun yi bayani an ci ba za ma bayani ala tafsir in ka muka muka rasu insha Allah za ka ga abin dalla da da muka bayani da zamu ko da guda ɗaya muka ɗaya muka ɗauka su da su aiki amma ta da ne ya yi tafsir kowanne shi ke nan zai mu zai mu bari in ya zo karatun sai a buɗa na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim sul fiqi abu zahra eh. na'am wa inna ibahatul ashiya inna ma huwa fi tahyiri anwa'iha lalle wato halatta abubuwa kawai suna cikin wato zaben nau'in ne suna ce abu halal ne hmm. an baka dama ka zaɓi wani nau'i duk wanda kake so ka zaɓa da kuma lokutan ta nam fa ibahatu ta'am fi tamyiz anwa'ihi wa awqatihi wato halatta abinci yana nan wajen bambanta nau'i nau'i na abinci da kuma lokuta na cin abincin na'am la fi asli ta'am ba wai asalin abincin ba na'am fa alal insan an ya'kula liyahfaza eh, hayatu eh dole ne ga mutum ya ci abinci dan ya tsare ran shi ko ba ba mutum ya ci abinci dan ya tsare ransa kaga idan muka ce cin abinci halal ne to kenan mutum zai iya cin abinci a rayuwarsa kaga dai wato ana nufin dai a cikin wani lokaci daga cikin lokuta kana iya cin abinci amma a ce gaba ɗaya ka cin abinci ba zai yi ba na kan ce abu halal ne to akwai bangaren da yake zama halal ba wai duka ba na wa hisul hayat amrun matlub wato tsare rayuwa al'amari ne abin nema walil rajul an yi ta zauwa da mar'atin sha wato mutum ya samu ya auri duk matar da ya ga dama ma damar ta shimila matsar wannan mata ta halatta a gare shi Na'am. walakin walakin matlub minhu an yatazawwaj sai dai abun nema daga gare shi da kai aure ana so ya aure ne kuma gaba an ce mutum ya samu ya auri matar da ya gara ma makata halatta abun nema kawai ya aure yawa walil insan an yalhu lahwan bari'an mutum ya samu ya dan yi wasa irin wasan da yake wato wanda ya kubuta wani bawan Allah kasancewar shi ikwani Allahu a'lam ka san su ya ikwan suna halarta music da kiɗe-kiɗe idan abin da shi abu zahara yake nufi kenan cewa halaccin music da halaccin kiɗe-kiɗe sai mu ce wannan magana ya sa mu sunna kuma ne wai wale insan an yarbu lahawan bari'a sun ya samu yi wasa wasan da ya fita yana nufin dai kawai irin wato jijjiga jini haka yana nufin jijjiga jini wanda yake shari'a ta yarda da shi wannan ba matsala kan shi amma yana nufin abin da ya shafi music da kaɗe-kaɗe da raye-raye kamar yadda yusuf al-karzawo ya yi lissafi, musamman fiƙin music wato fiƙin music inda ya halatta music kuma ya nuna shi ne ma asali to kuma abu zahara ina ganin suna da alaƙa da sosai da karzawo ɗin an gani to muna fata a ce ma ba haka yake nufi ba yawwa na walakin la yuqda kullu awqatihi walakin la yuqda kullu awqatihi fi lahwi sai dai kada ya yi amfani da dukkan lokacinsa a wajen bi a wajen wasa ولذلك كان موضوع a في أحوال التعصب shi yasa ya kasance wajen ibaha a cikin halaye da ke bantatu. wajen ibaha a cikin halaye da ke bantattu wa maudu ba al-ahwalul amma ba wai mawdu'in ta shi hali hal hali gaba ɗaya ba ce gaba ɗaya an hana ko gaba ɗaya ya halatta a cikin kulliyat ta ce duka gaba ɗaya وقد قسم الشاطبي المباح من حيث خدمته المقروب إلى أربعة أقسام wato shi imamu shafi'i ya karkasa mubah ta bangaren hidiman da yake yi zuwa ga al'amarin da ake nema dan mubah yana hidima ga abin da ake tsari kamar cin abinci yana hidima ga sallah ko cin abinci na hidima ga sallah kaga to za mu ce cin abinci kawai halal ne kai kuma akwai inda yake zama halal akwai inda yake zama wajibi eh shi ne malam zai bayani na'am al-ismul awwal ismi na farko khadimun li yi hidima ga al'amari wanda yake ana so al'amari mai kyau وقد قال هذا يكون مباحا بالجزء المطلوب بالفعل وقد قال امام الشافعي ya ce هذا يكون مباحا بالجزء wanda yake zama halal بالجزء da juz'i matlubul fi'l bil kull amma ana neman aikata shi a dunkuli gaba ɗaya. ta wani bangare ne ta wani jirgi ne su zama halal amma a dunkule gaba ɗaya ga cewa abu ne wanda yake dole kal akhli wa kal izwaj yau kamar cin abinci misali da aure fala wa an dole dulatan zai yiwuwa a bar su gaba ɗaya zai yiwu a ce to ai cin abinci an ce halal ne shi ma aure halal ne to kawai mutum na iya kin cin abinci gaba ɗaya har ya mutu mutum na iya irin kin barin ya bar aure har ya faɗa zina zai yiwu ai kaga ce halal ne in an ce abu halal ne wani zai dauka kawai da ta haɗe mutum na iya cewa ba zai yi ba shi na shi wannan yana hidima cin abinci da kuma aure suna hidima ga amurin maglo ga al'amari wanda ake nema ko cin abinci yana hidima ga sallah yana hidima ga rayuwar musulmi sannan kuma aure yana hidima ga tsare na saba idan mutum bai yi aure ba zai iya fadawa cikin zina kuma nasaba za ta iya karewa haka shi kenan zahiri ga tuzubi halal ne amma a dunkule ne wajibi ne a dunkule wajibi ne misali kuna nuna ku to ba su ka wannan halal ɗin mai hikima ne gami da amurin matilo ah, eh na ma'alaikacin musani ismi na biyu an ya kuna khadiman li amurin matilo ta ya zama to yana hidima ga al'amari wanda ake so a bashi wa hadha yakunu mubahan bil juz'i shi ma wannan yana zama halal bil juz'i matlubu tar ana neman a bashi bil gaba daya a dubule ga juz'i halal amma ana neman a bashi bil bil kull kallahu kaman ainihin lahu shagulgula irin wannan kamar da cewa lahu in muka bai ci magana cewa yana da kaɗa kaɗa ne wasa ma da sauraron wake. kagarai ya ɗan ishara da su abin da su magana ɗin magana da kaɗe a gari sama ɗin nan sauraron music sauraron kaɗa kaɗe misali a gari wanda ikwalin musulmi sun fi ainihin sofaye don sofaye su suna wasu daga cikinsu ko mafi yawa daga cikin sun halarta kaɗa kaɗe da raye-raye wajen zikiri mutum yana ambatan Allah yana kiɗa yana raye-raye da sauransu wanda kowa ya san wannan ya saba musulunci ya saba wa addini kuma gaba to shi ana wajen zai ce shi wannan raye-rayen da kaɗe-kaɗen wannan wato mu ba ne asali halal ne ku gane ko amma kuma ana neman a bashi gaba ki daya wato a dunkule a dunkule ana neman a bashi ko amma da jirgi ya halarta فإن هذه الأشياء مباحة في بعض الأوقات لأن وين أبو بكر كذا كذا دريري وتنسى هل تأتاش لغتا ولا يصيب أن أن يقضي الآكل وقته بايا هلتا بهنكلي يقارب لوكا شنزا وجن سورارو sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe ko kuma wasannin ko shakatawa a ga maganar shakatawa ya kawo haka ne wani lokaci mutum ya halatta ya shakata amma kuma kada ya ƙarar da rayuwarsa gaba ɗaya shi ne matsalubun kul ya hmm. eh, kara ce da faɗi lokacin ka ka shi ka ƙarar da shi wajen shakatawa to amma abin da ya shafi mun gami bayani kaɗe-kaɗe da raye-raye da sauran wannan baya halatta mutumin kirke shi da kudu. an gane ku na wal qismu salis warrabe rabi wato izini na uku da na hudu an ya kuna khadiman li ya zama yana hidima ga mubai yana hidima ga abin da yake halal aw la yakunu khadiman la yakunu khadiman li shay'in ko kuma ya zama baya hidima ga wani abu ko karbata na'am wa inna hadaini kitmaini lam yatasawwaru shafi'i an yaqula anahuma wato lalle wa'annan bangarori guda biyu imamu shafi'i baya suranta a ce akwai su baya suranta akwai su a ce wai gaba daya shi halal ne yana hidima kuma ga halal halal ne yana hidima ga halal shaɗi su shi gaskiya bai san irin wannan bai taɓa ganin irin shi ba an gano wani hu hadi muwafaqat hmm. muwafaqat na imamu shaɗi وبهذا يتبين أن المباح لا يكون مباحا إلا بالجزء da wannan yake bayyana cewa mubahi baya zama tuwa mubahi sai da juzi da juzi ne yake mubah amma a dubule zai iya zama haram zai kuma iya zama mai zai iya zama kuma wajibi misali kamar sumbantar mace mutum ya tumbaci matar shi biljuzuri ne amma misali a dunkule zai iya zama cewa haram lokacin da mutum ke azumi ya san cewa idan ya tumbaci iyali zai iya mai zai iya fadawa wato ya zo ya sake ta misali kuma ke ko? kaga nan wajen wato asalin shi halal ne amma zai iya janyo haram shi wannan sun bambanta mace ko rubuwan mace a cikin ramadan misali eh. amma alfi'il zati fi ammatu ahwali amma shi aikin shi karantarsa a cikin wato halayen sa a dunkule fa inna hu qad yakunu majlubu fi fala yumkin an yakuna mubahan da'iman shi ba zai yi ya zama to mubahi ba da'iman bal yakunu bin nisba lil ahwali al amma yana zama to wa dangane da halaye dunkulalu fa inna ba zai yakunu majlubu fi shi yakan zama to abin wanda ake neman a aikata shi qad yakunu majlubu fi kuma zai yi wa wanda ake neman a bashi eh mutumin gina. Thank you. zai zama suna shi na kashi zai zama ka kawo dalili ya tuwaye eh, da shi ne zai zama ya kashi yadda ya raba kenan to wuraren da kace zai zama kai za ka kawo dalili yanzu inda shi ya shi ma ya kawo wani amma ya kawo misali ha na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع na hudu if'al yaf'al eh. mawzunu ihmarra eh abinda ya maru ihmirara ihmirara wa alamatu an yakuna madi ala sittati ahrufi alaman shi ya zama to madin shi kan harfa shida bi ziyarati alhamza fi awwali wato da tsara hamza a farkon shi wal alif bainal ayn wal da tsakanin ainul da lamul fi'l wa min jinsi lam fi'li da wani harafi daban daga cikin jinsi lam fi'l din shi a ƙarshe wa bina'uhu lil mubalaga wato ana gina shi mubalaga akan shi ba ba kenan lakin hadha al-bab ablagu min bab al-if'al sai dai wannan babi ya fi kaiwa mubalaga fiye da ainihin babi na if'ilal idza kana lahu umra hamara zai in yana da ja a cikin launin ko a dunkule kawai fil jumla wa yuqalu ihmarra zaidun zaid yayi jaja wur idza kana lahu umratun mubalaga in ya zama yana da ja wanda ya kai makura wannan mubalaga ne shi ya yi yayi jaja wur wa yuqalu ihmarra zaid ana cewa zaid yayi jaja wur idza kana lahu umra in yana da ja ziyaratul mubalaga wato ƙarin mubalaga وواحد منها للرباعي المجرد فتخير إذا إيه تكنت أنا رباعي المجرد وهو باب واحد نعم فعل لا يفعل فعل لتن وفعل لا إيه، يفعل لا wata bilalan wa mawzuhu daharaja yudahriju abinda ake aunawa da shi daharaja yudahriju daharajatan wa tibilajan wa alamatu an yakuna madi ala arba'ati ahruf alaman shi zaman to madin shi kan harfa hudu ne an yakuna jami'u hurufihi asliya to ya zaman dukkan hurufin shi na asali ne wa bina'uhu lil ta'diya galiban wato ana gina shi ne akan ta'addanci galiban wa yakunu laziman yakan yakan daharaja zaidu ya murka dutse misalin lazim kaga wannan ba ba biyu bi shi misalin da a wannan wannan muta'addi kai ta bi maqul biyu, da haraja zaidu al hajra misalin lazim hau da haraja zaidu hau da daraja darbaka zaidu darbaka zaidu darbaka zaidu baka ne خاء دربخ دربخ زيد دربخ wato zaidu ya yi tuntuɓe an gane kaga wannan ba ba zai samu makulin ba an gane ko ya yi tuntuɓe minha lil mulhaq wasu tattunta minha lil mulhaq guda shida daga cikin ta na wanda ake rikar da shi ne wanda ake rikar da shi da daraja, asalin shi baya kan ma'aunin da haraja amma ana riskar da shi da haraja wai qalu li ce? sit al mulhaqu bi ruba'i ba'i ana kira wa'annan shiddan mulhaku bi ruba'i wanda ake riskar da shi da ruba'i shi ba ruba'i bane a garin ilil filasi ne amma za a riskar da shi da ruba'i za mu ci su ɗaya bayan ɗaya hmm. na sai ne صفة salatin nabi eh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم وجوابها شبهوجي da kuma jawabinta zalika ma kuntu katabtu منذ 10 سنوات wannan wato shine abin da na kasance na rubuta tun shekaru wajen guda goma bi muqaddamati hadha alkitab a cikin muqaddima na wannan littafi qad zahara lana fi hadhihi al-bahr hadhihi al-burha ya bayyana gare mu a cikin wannan zamanin yusuf annahu kana laha tasiru bayyin cewa lallai ya kasance yana da tasiri mai kyau fi sufufu shababin mu'min a cikin sahun samari mu'minai samari mu'minai wannan littafi ya rubuta tasiri sosai da irshadin ila ila wujubil auda fi dinihim wa ibaratihim saboda shiryar da su zuwa ga wajabcin komowa cikin addinin su da kuma wajen ibadansu ila al-bamba isafi ila al-islam zuwa ga almamba iswati min al-islam zuwa ga mabubbuga tatacce daga musulunci a gani zuwa ga mabubbuga tatacce daga cikin musulunci ne alkitabu wa sunna an gane ko wato wannan ya nuna kamar shi yana karantar da mutane a dawo a wajen addinin da wajen ibadan zuwa ga mabubbuga wanda yake tatacce kada mu yi addinin mu da abin da yake gurbatacce shine alkitabu wa sunna alhari mu koma zuwa ga alkitab da sunna abadin za da fihim walhamdulillah al'amilu na bisu hakika ya karu cikin su alhamdulillah ya bai karu masu aiki da sunna sun karu kuma sannan wato wal muta'abbidu masu bauta da sunna wanda in za su yi ibada suna binciken hadisi ingantacce kafin su yi sun karu ta hanyar wannan littafi da muka wallafa hatta saru ma'rufina bi bizalik. har ya zama an san su da haka a ce gasu nan? Ɗan salafiya ne su ga sunan kaza kaza kaza wato ana kiran su ashabul hadis na'am gaira anni anni lamastu min ba'dihim tawaqqufan sai na dan hararo na dan hararo daga wasu daga cikin su dan dakatawa min ba'dihim tawaqqufan amil indifa na ga ainihin dan dakatawa daga ci gaba ila al'amal dakata daga ci gaba zuwa ga aiki da ita kun gane wannan ayi na sha confused da sunan asalin su ba masu bin sunna ne kamar sai suka danyi kwasafa wajen aiki da ita kaga wani lokaci mutum yana da gaskiya in shubuha yayi yawa sai mutum ya rikice saboda shubuha ya masa yawa sai yayi kaga mutum ya yi tawakkufi daga aiki da ita la shakka fi wujubi zalik ba wai saboda shakka wajen wajabcin wannan ba da masu min al bayan mun kawo ayoyi wal akhbar da hadisai anil a'imma daga shugabanni al'amr bi ruju'i ilayha a cikin umurni da dawowa zuwa gare ta an gane ko lakin li shubuhati yasma'unaha min ba'd al mashayikh al muqallidin eh to me yasa suke dan samu shubha hmm. dan wani lokaci shubha yana yin kama da dalili daga shubha ba hujja bane amma sai yayi karfi ga mutumin da yake da karamin ilimi an gane wannan ko a walakin li shubhatin yasma'unaha sai dai saboda shubha da suke ji min ba'd mashayikh al-muqallidin daga wasu sashen malamai muqallidai liza ra'aytu an ata'arrad li dhikraha wa radd saboda haka naga cewa ya kamata in bijiro zuwa ga ambaton waɗannan shubha da kuma raddi a gare ta la'alla ba'da la'alla la'alla ba'da la'alla zalika al wataƙila 'yan sashen suke cikin za su iya tunkuɗowa su ɗan motsa bayan haka abin da suna zuwa ga yin aiki da sunna tare da masu aiki da ita bayakunan yakuna min an zai kasance daga cikin kungiya wacce ta samu nasara bi ahlus sunna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Dari qala ba'du wasu malamai sun ce la shakka anna rujua ila hadiyin na sallallahu alaihi wasallam fi shu'uri dinina cewa ba mu wato cewa lallai wato komawa zuwa ga shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin addinin mu al'amari ne wanda yake wajibi na'am lafiya ma fi ma kana minha ibara mahda musamman ma abin da ya kasance daga cikin ta ibada tsantsa an gane ya zama jalin da ba. musamman abin da ya kasance daga cikin ta mai ibada tsantsa ya kamata a koma zuwa ga sunna wanda ba fage na ra'ayi da ijtihadi eh? kaga shi ibada an gina shi ne akan tauqif ba fage na ra'ayi da ijtihadi li annaha tawqifiyya na'am domin ita tawqifiyya sallah ga misali kamar sallah ga misali na'am na لا نكاد نسمع احدا من المشايخ المسلمين ba ma kusa mu ji ɗaya daga cikin ainihin malamai wato wanda ake takalidi da su ko al-muqallidin hmm. malamai masu takalidi ya amuru da zalika suna umarni da wannan ba ma kusan jin ɗayan yana umarni da haka na'am na najiduhum yuqirruna al-ikhtilaf za mu ga su suna ma goyon bayan saɓani da su ɗan biya ba kawai saɓanin al'umma kawai rahama ne kowanne kama daidai ne eh, suna ma goyon bayan saɓani da su wa na anna annahu zawji al-umma suna rai wai wannan yar yalwata ma al'umma ne kawai an ba mutum ne dama kawai zaɓa abin da ya ga dama kawai ka ga dama kai kai wannan in ka ga dama kai wancan in ka ga kai wancan sai duk halaka ma sabani kawai wa yahsuduna ala zalika bi hadithin suna kawo hujja kan wannan da hadisi ala kan karahu fi suna hadin munasaba wato sun dade suna maimaita shi a irin wannan munasaba din na'am radina bihi ala ansar sunna suna masu rabbi da shi ga ansar sunna kuma ne suna masu rabbi da shi ga ansar sunna ikhtilafu ummati rahma shine ikhtilafu ummati rahma sai hadisin annabi annabi ya ce sabanin al'umma ta rahama ne fa yabdu lana anna hadha al-hadith yukhalif al-manhaj wato abin da yake bayyana a gare mu wato lalle wannan hadisi ya saba ma manhajin da kake kira zuwa gare shi kai albani wannan hadisi ai ba shi a shi hadisin annabi ne to haka ne kuwa ai ya saba wa manhajin da kake kira zuwa gare shi na cewa a zo a yi biyayya ga hadisi a yi watsi ga ra'ayin mutane wa allafta kitabaka hada wa gairahu alayhi kuma ka wallafa littafin ka wannan da wannan sa a gare shi amma kauluka fi hadal hadith me za ka ce game da wannan hadisi ya ka sabi albani ana so ya bada amsa kan hadisi shin hadisi ne ingantacce ko hadisi ne mai rauni wal jawab min wajhayn eh jawabi ta fuskoci guda biyu al awwal anna al hadith la yasih na farko dai hadisi ne da inganta ba da bangaren batil la asla hadisi ne batil ba ta ce wanda ba shi da azali alal allama as-subki Allama Asabuki ya ce lam aqib lahu ala sanadin sahih ban tsayu gare shi akan wani sanadi sahihi ba wala da aibi sahihi kai kuma sanadi ma da ibi wala mawdu' kai ko kuma hanya mawdu ban ga hadisin ta hanyar da ya inganta ba ko ta hanyar da izi ba kai a gan shi ma ta hanyar mawdu ban gan shi ba bi قلت وإنما روي بلفظ اختلاف Sai na ce سيدنا شيخ جاء الباني. أنا رويت وجه لفظ اختلاف أصحابي رحمة ولا لكم رحمة. نعم. sabanin sahabbai na rahama ne a gare ku wa ashabi kan nujum da kuma ashabi kan nujum ka bi ake yin da kake da kai wato sahabbai na kamar taurari ne da kowanne kuka yi koyi to kun samu shari'a wa kilahu wa la yashah eh duka su gura bi duka su inganta mana ba al-awwal wa jinani al-awwal hin jiddan na farko shine ikhtilafu ashabi lakum rahama shi mai rauni ne jiddan sosai wal akhar mawdu' shi kuma ɗaya mawdu'i ne ƙarya aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqad haqqaqtul qawla fi zalika shi ne asabiqan nujum fi silsila kaga malaman usul fiqh suna yawan kawo hujja da wannan wajen wajen magana a wato qaulul sahabi ko fi'il sahabi hujja maganar sahabi ko aikin sahabi hujja ne in kawo hujja tunda annabi ya ce an ce anan annabi ya ce ba sahabbai na kamar taurari da kowanne kai koyi ta samu shirya an gane wannan ku da saboda ka a cikin wannan wato na tabbatar da magana cikin wannan cewa bai inganta ba ba a kafa hujja da wannan sai dai ka kafa hujja da wasu nasosi da suka inganta hmm. a matsala ɗin. قد حققت القول في في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الصحيحة الضعيفة والموضوعة. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الله الله to ina ganin ɗan uwa ne ba su manta da maganar azumi ko azumin tasu'a da ashura yana da muhimmanci mutum ya azumi yau da gobe yana da iko a gane yau da gobe kuma akwai hadisi da ya nuni akan cewa hadisi ibn Abbas da cewa za a yi yawan kabula huwa yawan ba'da a yi wani yini kafin ashura wani yini bayan ashura din tara goma sha ɗaya tara goma sha ɗaya a gane Abdullahi bin Abbas akwai akwai hadisi wanda ya zo marfu'i amma da hadisi ya san mas'ala din amma akwai asali na ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ya faɗi tsara kai to da shi wannan tasuwa din manzo Allah bai yi shi ba amma ya faɗi tsara kai kuma ya ce idan ya rayu zuwa ga shekara da zuwa zai dama yana daga cikin sunna duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayi umarni da shi bai samu yin shi ba kamar wannan annabi ya yi umarni ya faɗi da ta su a bai samu yin shi ba So da ka annabi ya ce zai yi kai ma kana iya yin sha Allah an gane wani ku abu ne wanda in ka yi shi akwai lada sosai manzo Allah ya faɗi sai kafiru sana almadiya yana karkarin shekarar da ya riga ya wuce a kan shi na dangane da idan misali bai samu damar yin na kasa ba eh. sai ne aisha shi kadai eh to shine malamai suke magana idan mutum kawai ya tsaya ya yi ashura din ba akwai wani kauli na imamu ahmad da cewa makaruhi ne cewa makaruhi ne mutum ya ware ashura dalili annabi ya ce in na rayu shekara da zuwa zan yi tasu'a kuma dalilin da yasa annabi ya faɗi wannan wato yin ashura din kawai wato sunna ne na yahud su yahudawa su ashura kawai su yi to sai annabi yana so ya saba mu an gano annabi ya so annabi akwai wanda ya ce ku saba ma yahudawa ku yi ainihin tara ga wata da goma ga wata to da wannan zai ka fahimci kenan cewa to tun da haka ne kuwa a shi kenan yin shi kawai shi kaɗai makaru to magana na biyu yin shi shi kaɗai ya halatta ai maganar cewa ai su yahudawan da suke yin shi kawai su sun yi koyi ne da annabin Allah annabi Musa alayhi salam annabi Musa yana yi saboda godiya ga Allah da ya kwashe shi daga Fir'auna kuma ya tsiratar da su daga ainihin halaka cikin teku saboda haka da yin wannan ya nuna halaccin yin ashura din kawai su yahudawa asalin ashura ai ba nasu bane su ma sun yi koyi ne da annabin Allah shi ma annabi yace nahnu ahqqu bi Musa minku mu muka fi cancantan annabi Musa fiye da ku shi yasa allajina da'ima din nan fil iftah din nan na Saudiya su sun ba da fatawa cewa kai tsaye kawai mutum zai iya yin guda ɗaya amma an fi so ya hada kasuwa da ashura saka maganar makaruni ba makaruni ba shi an gane wannan ko to sannan sai maganar cika cikin nan a dubbuna dai saboda ba lokaci wato maganar cika ciki dai bai halarta ba maganar a yalwata ba iyali din nan abin da ka saba yi dai normal in kai azumi shi za ka yi maganar a yi musu dinki maganar wato a raba da kwalli maganar a ci kwalliya kaza kaza kaza din nan da sauransu wannan gaba ɗaya ba shi da asali a cikin sunna na ba gane sannan maganar sa faɗin kaya maganar ta za maganar ta za kuma yadda kuma wasu tsarawa da suke shi'a a sa faɗin kaya a ce ma kada a yi azumi su a kuma ba a yin azumi alhali yana rubuce a cikin littafin a yi azumi ana da wannan aiki sai ɗan shi'a ba a yin azumi a shi'a ko, bakin ciki ake kai ka ce maganar bakin ciki yana nan tun zamanin manzo Allah ne yan fata ce a cikin zamanin annabi ne annabi zai ce a bakin ciki annabi ya ce a yi azumi su kuma bayan bayan an a bayan an yi ya yayi shahada an kashe Hussein suka ce a daina azumin a koma kawai sabon kaya an saba yin ba yanzu ana ana bikin idi ana bikin idi sai a kashe wani babba zan ce shi kenan saboda fatin cikin an kashe shi a daina yin idi a koma fatin ciki har abada ai ma in har haka za a yi mata in ma har ya halatta ya mata a warin na ɗaya ne na fatin ba wai ya rinka mai gaisuwa duk shekara ba an gano wannan hoto wannan ke na a tafi cire Allah shi taimake mu wa alaikum salam zai yana yana da hukuncin rafu ne zai yana da uku a jere ne ce ma shi ya fi Thank you. متفق عليه النبي يقول النهر أعظم من مصابيكم لتفسير المرأة لو مصابي بدون أن أربع شيء من كلام الأسف بوخ بات يرد من مصابيكم النبي يقول يوم الجنة نعم هل أنت من هجوة مع النبي إبراهيم عليه السلام عشان يسمعين يقول هو كافر مكة سنعين كافر مكة كما هو أيضا أدين ya samu asali ne daga annabi ibrahim alaihi salam an gane annabi da ya cikin tun a jahiliya annabi ya ga kafiran maka shawa suna yin ashura kuma shi ma annabi ya yi tun a jahiliya tun kafin zaman ya yi ma ya inganta mutum halai to da musulunci ya zo annabi ya ci gaba da yi an gane a nan wajen tunanin ku annabi ya yi koyi da masu bautan gunki ne da waye koyi wato addinin suna da asali ne kaga ai kafiran haka suna aikin hajji aikin hajji ba na su suna ce ta annabi ibrahim alaihi salam shi ma annabi ibrahim alaihi salam ya yi azumin ashura sunna ce ta annabi ibrahim da annabi isma'il dole haka sai kafiran maka suna yin shi amma saboda asalinsu musulmi ne su bautan gunki ya mai da su kafirai su kafiran maka kuma ka duba tarihi da zai sa wannan azumin ashura din wato ya samo a takaice kawai ya samu asali daga annabawa kuma Allah ta'ala ya ce a yi koyi da su ula'ika allazina hada Allah fa bi hudahu hukuta bih wa'annan su ne wanda Allah ya shirya su za ku yi koyi saboda haka shi ya sanya manzon Allah ya ba yi da wajen gani kuma sai Allah ya goyi bayan annabi ya yi kuyi an gani shi kamar shi azumin ashura shauku man kabla kuma sai Allah ya ce annabi ya nan shauku man kabla yana zama shari'ar mu idan idan bai ci karo da shari'ar mu ba zama ma idan ya zama to akwai wahayi a kai shi manzo Allah Allah ya maka wahayi yayi ashura sai da manzo Allah ko da musulunci yazo annabi yayi kuma ya umarci mutane su har ma da wajibi ne ko da wajibi ne daga baya da aka fallanta azumin Ramadana shekara na biyu na hijira sai kuma ne da aka ce duk wanda ya zo ya yi wanda ya zo ya bari shikenan sai zan musahabi kuka ji wannan wannan kira kuke eh. kuke kuke kuna yi kaza kaza kaza na sai a eh bai eh, taso a yi. eh shi na ganin malamai sun ce ko shekara na goma da hijira lokacin da ya rasu ya ce lagin ishtu ila ƙadin da su manna a. idan na rayu zuwa shekara da zuwa zai yi tasuwa ya Allah ya ɗauki ransa a wannan shekara na goma da hijira bai samu ya yi ba. la'anci shi ne wake shi wani ai ashura ai ba ta so ba a kasuwa ne kasuwa kasuwa in na rayu shekara mai zuwa zan haɗa ashura da kasuwa zan yi kasuwa da asuman da a, ba ashura kawai yake ba kasuwa a gani da can na goma ga wata yake yi to daga baya da ya ga ya ga yahudawa yana so ya rinka saba mai yahudawa cikin abubuwa In su gara a hada a yi tara da goma dai ya zama to an bambanta da yahudawa haka ke ko a ga magana dan ya bambanta kanshi da yahudawa sai ya ce a haka ne sai sa wasu malamai ne tunda annabi ya ce magana khaliqul yahud din nan su mu a tasi'a wal ashra al-khali duk suna ganin to ai ce nan makaruji ne ne ثلاث كوري أيهم بوما كوري قلوا بوما كوري النبي أو بوما إن شاء الله اجتهاد ابن على بيت مين مجانا كان هكا في إيه. نبي يوم قبل ويوم da kama طبعا شيء تقول ما اي يلا اكيد يصير الجبل مش يلا اكيد يصير شيء هو الله يشكرك بارك الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت